sun galibi shi ne a kasa idan an je wajen yaki aka fi nasara akan abokin gaba to an riga an gama babban manufar da ta sa a fita ya kenan to daga baya kila bayan an samu nasara akan abokanan adawa a iya samun dukiyoyinsu to irin dukiyar da ake samu a wajen yaki ya ya kamata a yi shine yas'alunaka anil anfal qul ka ce da su al anfal lillahi war rasul dukiyoyin ganima lillahi mallakar Allah ne war rasul mallakar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. bima'ana ba wanda zai ce a yi kaza ko a baiwa wani kaza cikin dukiyar ganima sai Allah da manzansa wani baya da shawara akan yaya ake rabon ganima Allah ne kadai zai faɗa manzansa sallallahu alaihi wa sallam kadai zai faɗa wannan ta sauka bayan kammala yakin badar an zo an tara abin da aka karko a wajen kafirai na su da sau gudu suka bari sai sa'ad bin abi waqqas ya ga takobi takobi shi sha'awarsa sai ce ya ma'aikin Allah ba nonin takobin mana sai annabi ce ba na ne ba naka bane ba aka sake jimawa ya ce ya ma'aikin Allah a bani wannan takobin mana annabi ce ai na ce da kai ba na wa bane ba kuma naka bane ba sai da jiwa ka ya ga annabi ba zai ba shi ba sai shiru ya koma ba. ce mu yi wa kila wani rabu wanda bai yi yaki bai yi jarumta irin ta ba shi za a zo a ba wajen rabu. ya zama wannan magana da zuciyar su sai da dan aiki yace annabi ya ce ka zo sai gaban sa ibn abi waqas ya fasi tsammanin sa kila aya ce ta sauka akan shi saboda wancan zancen zuci da yi tsakanin sa da kansa to a sani ba kuma me zai faru in zo aka ce eh ka zo da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi dan ruka tambaye ni takobi na ce da kai ba nawa bane ba na ka bane ba amma yanzu ubangiji ya yi izinin cewa wannan takobin yana cikin rabona nawa ne don haka ɗauki ni kuma na baka sai yace da shi yas'alunaka anil anfal qul al lillahi war rasul wannan sai nuna dukiyar ganima ko da annabi bai faɗar ra'ayinsa ba sai da Allah ce ga yadda za a yi shine ne al anfal lillahi war rasul Allah ce fattaqullaha wa aslihu zaka bainakum ku ji tsoron Allah ma'ana ku kiyaye dokokinsa abin da ya umarce ku da yi ku yi kokarin gwargwaron ikon ku abin da ya hane ku ku sance shi wa aslihu ta ni ku Ku ta tsakanin ku da juna ko da an samu rashin fahimtar juna wane yi wa wane ba daidai ba su wane sun yi wa su wane ba daidai ba so ake ku yafe wa juna so ake ku yi wa juna gafara wannan bangare na wannan aya shi ma akwai hadisin da ke nuna sanadiyan saukar lokacin da za a fita yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi yunkuri ya aikata kaza da kaza a wajen yaki to idan an zo wajen ganima za a ba shi rabo na kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabar da sahabbai akan wannan dan saboda su fita da karfin hali wajen yaki sai ko aka fita samari majiya karfi sai kasance su ne a tahun gaba gaba abinda duk annabi ya alkawali in an yi zai ba da ganima sai da suka yi matasa ko tunda ba su da karfin kai hari su sai suka tsaya daga baya suna baiwa waɗannan musulmi kariya kuma sun zagaye annabi dan kara kawo annabi farmaki ana kammala yaki an riga an zo wajen ganima sai suka ce to ganima dai ta mu ce ta mu kadai dan dama annabi ya ce wanda yake kaza shi za a ba mu ko mu ne muka yi kuko kuna nan zaune suka ce yau yo banda mun samu muku anan ku ku isa ku je gaban waye zagaye annabi kan kafare su kawo masa hari ku kanku waye tsare bayan ku dan kar a kawo muku hari ta baya dan kun ga kun je wuri kaza kun je wuri kaza ai mu muka tsare ku daga baya dan haka namu ne sai suka ranka jigima da juna sai Allah ce fattaqullaha wa aslihu zaka bainakum ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ku sa kun tsakanin ku da juna kowanne akwai irin gudunmawar da yi kowanne akwai irin rawar da ya taka dangane da tafiyar da addini gaba bai kamata ba wani ya yi alfahari akan dan uwansa in ka ganka akan alkhairi sai kai ma Allah godiya ka roki Allah tabbata akai karka zame watan wata rana in ka ga ka ja baya sai ka roki Allah ya baka himma dan ka je sahun gaba in fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa atii'u Allah wa rasulahu ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya cikin lamarin ganima da ma sauran al'amuran da ba su da alaka da ganima in kuntum mu'minin in dai har kun kasance da gaske ku mu'minai ne

allazina idza zikra Allah sune waɗanda idan aka ambaci Allah ta'ala wajilat qulubuhum sai zukatansu su tsorata su firgita saboda jin tsoron azabar Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai waɗannan ayoyi su ƙara musu imani akan imanin su na da wa ala ya yatawakkalun kuma ga Allah kaɗai suke dogara ba sa dogara ga kowa wannan su ne siffofin ne na gari abu na farko wato jin tsoro lokacin da duk aka ambaci Allah ko azabar ubangiji sai a samu suna masu jin tsoro abu na biyu lokacin da duk aka faɗi wani hukunci da Allah ya ce ko manzon sa ce wanda ajiya ba su san shi ba sai a yau to da zara an faɗakar da su sai su fara aiki da shi shine zalatul imanan abu na uku tawakkali ga Allah ba sa dogaro ga kowa sai ga Allah to wannan aya da Allah ya ce idza zukira Allah wajilat qulubuhum mene alaka da fadin Allah ta'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub wannan aya da muka karanto yanzu tana cewa waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wato zukatansu suna natsuwa suna samun ittin inani bi dhikrillah da ambatan Allah mun ko san cewa yana cikin ambatan Allah alqur'ani mai girma bal alqur'an huwa afdalu dhikr qur'ani shine mafi fitin zikiri dan Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون qad anzala Allahu ilaykum dhikra wannan duk alqur'ani ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ya fito dai a fili abinda ake nufi da zikiri shine alqur'ani to nan ya ce wa tutma in qulubuhum bi zikrillah zukatansu suna nutsuwa da alqur'ani bai girma can gurin ya ce idza zikrallahu wajilat qulubuhum in an ambaci Allah sai zukatansu su tsorata to ko ma'anoni ne kishiyoyin juna tsakanin nutsuwa da jin tsoro kishiyoyin juna ne to ta yaya za a yi lokaci guda zuciya ta tsorata lokaci guda kuma ta nutsu yaya za mu yi warware wannan matsala to shine malamai ke cewa al iman shine inshirahul qalb idza jaa al yaqin wato shi ina ne ko nutsuwar zuciya shine wato ainihin yalwatan kirjinka wajen karban gaskiya yarda da dukkan abin da Allah ya ce da zaran an ce Allah ya ce kai ba sauran kokonto a cikin lamarinka in kaga kana da kokonto in kaga kana kon gaba baya to ba ka da masaniyar Allah ne yake ko manzansa amma da zaran ka samu tabbas wannan hukunci ne daga Allah wannan hukunci ne daga manzon Allah zuciyarka ta gama nantsuwa yaqini ya zo babu kokonto dama da yaqini da kokonto kishiyoyin juna ne ko idza jaa al yaqinu zahaba shakku idza jaa al shakku zahaba al yaqin to kai yaqini ya riga ya tabbata shine ism ina ne da Allah madaukakin sarki wa immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mutane na gari kenan suna da yaqini suna da tabbat cikin duk sakon da Allah ya faɗa ko manzansa sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wata kuma inna qulubuhum bi zikrillah to amma menene ma'anar wajil qulubuhum bayan sun samu wannan yakinin to kuma kullum in sai ga tabbace akan bata sai su rinka jin tsoron kar watan wata rana shiriyar da muke kai ta kubuce mana Mu zama kamar wancan bataccen sai wannan ya sa su jin tsoro shine wajilat qulubuhum kaga ko wannan ba cin karo da juna saboda jin tsoron ma kar gobe su fata sai su rinka roƙon Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ashe ma'anoni ne guda biyu ba cin karo da juna ta kuma in qulubuhum suna samun natsuwa duk abinda Allah ya ce suna da yaqini ba sa kokonto a kai wajilat qulubuhum suna jin tsoro kullum ya Allah tabbatar da mu akan shirya in sun ga fatacce tsoro suke kar gobe su ma su zama kamar wancan fataccen to wannan ma'anoni guda biyu Allah ya hada su cikin aya guda dan a nuna mana ba sa cin karo da juna Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan matani takashirru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah takashirru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wato zukata ko kuma fatu na gangan jikin waɗanda suke jin tsoron Allah sai ga suna karkarwa idan an karanta ayoyin alqur'ani suna firgita suna jin tsoro yace summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sannan daga karshe sai natsuwa ta zo kuma ta sake mai bayan watan jin tsoron da ya baya ma'ana dai da natsuwa da jin tsoro suna taruwa a cikin zukata guda shine innamal mu'minuna allazina idza zikra Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum wannan na nuna imani yana da tsuwa a cikin zukata li yazdadu imanan ma imani wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwa wa ala rabbihim yatawakkalun ko mu'minai kullun dogaro suke ga Allah ba sa dogara ga wani Allah abinda ko ake nufi dogaro ga Allah shine ya zanto zuciyarka ta nasu cewa kokarinka ba zai jawo maka alheri ba ragwancinka kuma ba zai jawo maka faduwa ba zuciyarka ta nasu da wannan gabbanka kuma suna yin aiki don kawo alherin kuma suna yin aiki don gujewa sharri ma'ana ba a zama da kawai a ce an yi tawakkali tawakkali yana da rukunai guda biyu rukuni na farko yardar zuciya cewa ba abin da za ta samu sai abin da Allah ya kaddara rukuni na biyu gabbai su yi aiki wajen nemo wa kai alkhairi da kuma wajen guje ma sharri dukkan mutumin da ya zauna ya ki fita kasuwa ya ki noma ya yin aiki ya ce ai randa kina daka Allah ke baki ruwa to wannan ba tawakkali bane sunansa tawakkul ma'ana ragwanci da lalaci amma in kana son tawakkali gaba na aiki zuciya na natsuwa cewa gaban nan yadda suke aiki ba su ke jawo alkhairin ba sai in Allah ya ga daman zuwansa to wannan shine tawakkali sai Allah sai الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة هم من يكون وقت سكي yarda sallah ta shine aiwatar da ita akan ka'idan lokaci da shari'a take kada ka yadda ka jinkirta sallah da gangan ba tare da wani hanzari na shari'a ba domin jinkirta sallah yana jawo Allah ya fushi da mutum to mumuni na gari yana tsayar da sallah akan lokacinta kuma yana kokarin ya je yayi ta cikin jam'i domin sallar jam'i wajibi ce kamar yadda Allah ke ce wa qimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in akwai maganar malamai da ke cewa sunna ce mu'akkada amma zance mafi inganci tsayar da sallah wajibi ne da a ce zaka tsaya kai sallah a gida babu wani uzuri na shari'a ba tare da ka je masallaci jam'i ba duk da zamu ce sallan ta tayi da kai a gida amma kana da laifi na rashin zuwa jami'i yanzu sai kai istighfari dan Allah ya kankare ma wannan laifi allazina yuqimuna salata sune waɗanda suke tsayar da salloli akan lokacin su wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su ciyarwa ta wajibi kamar zakka da ciyarwa ta mustahabbi wato ta sadaka ta tatawu'i ta sa duk suna yi na لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق ulaika humul mu'minuna haqqan ulaika waɗanda aka ambata a baya ɗinnan da sifofin da zai gabata humul mu'minuna haqqan su ne mummunai na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim kuma lallai suna da darajoji daraja bayan daraja ma'ana masaukai daban-daban a cikin aljanna inda rabbihim a wurin ubangijinsu wa maghfiratun sannan suna da gafara da ubangiji musu tanadinta shine a yafe musu zunubansu wa rizqun karim kuma suna da arziki wanda yake mai girma shine aljanna Allahumma ja'alna min كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاذبون wannan kamar fara shiga ne cikin abin da ya shafi yakin badar asalin yakin badar kamar yadda muka faɗa an yi shi a shekara ta biyu bayan hijira kuma sanadiyan aukuwar yakin sanin su ne cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sun sami hizgunawa daga wajen kafiran makka wanda wannan shine dalilin da yasa ubangiji ya umarci annabin da yin hijira zuwa madina yayin da sahabbai suke kokarin hijira zuwa madina daga cikin su akwai suke da kuɗi da rumfunan kasuwanci da dabbobi a makka amma duk mutanen makka suka kwace musu in dai za ka fita da dukiyarka a kai idan mutan maka to ba za su kyale ka tafi da dukiyarka da ranka ba sai sun kwace maka dukiyarka wannan ta sa da dama suka rinka barin dukiyarsu suka rinka barin wato jarinsu suka bar komai suka tafi da zuwa madina ba komai daga su sai su to mutanen maka kuma suna da harkar kasuwanci da suke kai su kasar sam kuma dole ba su da wata hanyar da za su bi sai sun ga ta gabar garin Madina kafin su wuce zuwa Sham domin Madina kamar tana tsakiya tsakanin Makka da Sham mutumin da ya taho daga Sham za su Makka sai ya bi ta Madina mutumin da ya taho daga Makka za su Sham sai ya bi ta jikin Madina ko daga Sham za su Makka sai ya bi ta jikin Madina to sai sahabbai suka ce ya Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yanzu ga shi mun samu labarin fatake mutanen makka sun wuce sun tafi sham harkar kasuwanci me zai hana akan hanyar su ta dawowa mu tare su mu kwace kasuwancin da dukkan kayan kasuwancin da ke tare da su a madadin namu da muka baro a makka su so kwace mana gidajen mu su so gaji dukiyoyin mu to tun da su ma yanzu ga ayarin su nan za su je sham sun dawo mu ma mu tare su mu kwace kayan mu tun da dai za su bi hanya ta gabar jikin madina tun da suna bi ta badar ne badar kuma rijiya ce sunan ake kiranta da suna badar tsakanin wurin da madina duka da su kilomita saba'in ko na a makamancin haka ba sai annabi sai ce eh wannan ko haka ne saboda haka sai sahabbai suka fita tare da annabi bisa da cewa ga Abu Sufyan tan da dukiyar mutanen Makka ya taho zai tafi Makka daga Sham dan haka za su tare shi a hanya su kwace duk abin da yake tare da shi a madadin na musulmai da akwatin musu a to Abu Sufyan sai jita jita ta kai masa labari cewa ga ba abin da annabi ga abin da ake annabi ya fito da sabon su za su rutse ko a daidai badar sai Abu Sufyan ya samu wani jakada na musamman ya tura maka cewa a ji a faɗa mutane masa ga halin da muke dan haka su fito kwansu da karkata su don su tare dukiyoyin su kar a kwace dukiyoyin su mu dai ba za mu iya ba su kariya ba ni da mutanen da ke tare da ni ɗan kaɗan ne mutanen Madina sun fi karfin mu amma lalle a raba goren gayyata mutanen makka su fito kan su da karkusan aka je aka isar kuwa da aka je aka isar aka yi tila cikin garin makka cewa kowa ya fito duk wani saurayi da zai ya daukan takobi ya fito aka taho runduna har mutum dubu tur na maɗauka takobi kowanne zai in yaki mutum dubu annabi ko shi mutum ɗari uku da goma sha suka fita to lokacin da suka taho kan yaki sai annabi ya samu labarin an turawa mutanen makka da haka ga sunan sun fito da rundunar yaki sai annabi ke cewa sahabbansa to ɗayan biyu ne dai duk wanda muka fara gamuwa da shi shine namu in mun fara gamuwa da rundunar yaki to za a gwamza yaki yake faɗa abai don su san shi da suke in ko mun gamu da ayarin kasuwanci na fatake to wannan ganima ce ta ruwan sanyi mu kwace ne mu koma gida ba wani maganin yaki tun da mun ci cewa sai sahabbai suke ta kai ina ma dai a mu gamu da su katakin mu samu gami da ruwan sunyi mu koma gida amma ai mu fito yaki ba saboda haka ba su da tsammanin za a yi yaki sai a kan hanya ake labarta musu to shine Allah ke cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi ubangiji ya a can ya ce mana ulaika lahum darajatun inda rabbihim ko yan aljanna suna da darajoji a wurin ubangijinsu to irin darajojin nan da aka tanadar ma ɗan aljanna da aka ambaci siffofin su can baya to kamar haka ne darajoji suke tambaya a sakamakon da karabuka ubangiji ya fito da kai min baitika daga cikin gidanka na Madina bil haqqi saboda gaskiya ya fito da kai to dan haka ba tare da shirin yaki ba kuma duk wanda ya jure aka yi yaki to kamar yadda can aka ce lahum darajatun inda rabbihim to nan gurin ma za su samu darajatun inda rabbihim shine kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq ubangiji ya tanadi sakamako irin na baya kamar yadda ya fito da kai min baituka daga gidanka bil daga cikin gidanka bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina kuma lalle akwai waɗansu tawaga daga cikin mummune da ke tare da kai lakarihuna suna kin a ce yaki za a yi su babban abin da suke so a ce ku game da waɗancan fatake don ku kwace dukiyar ku koma gida kalin alin ba faɗa ba tayar da kura shine la karihuna suna kin a fita yake sai Allah tin يجادلونك في الحق da تبين كأننا مساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك سنة جاية a cikin lamarin yaki, ta ba su labarin cewa za a yi yaki su kuma suna gardama suna cewa a'a ya ma'aikin Allah ina ma dai mu samu waɗancan fataki ba da ma ta bayyana bayan ko al'amari ya riga ya bayyana cewa yakin za a yi tunda Abu Sufyan da ya ji labarin annabi ya fito sai ya sake wata hanya bai biyo ta Badar ba tunda ya san annabi na nan da jiransa sai ya zanto su kuma su Abu Jahl da suka fito da rindan yaki kai tsaye Badar suka tafi kaga ai ba da mata bayyana kenan dai ya fito fili cewa me za a yi yaki naka bil hadd suna yin musu da kai a cikin lamarin yaki min ba da mata bayyana bayan ko ya riga ya bayyana a sarari cewa yaki shi za a yi ka annama yusaqulu ila al-maut sai ka ce saure su ake aka ake jan su zuwa inda mutuwa take wa hum yanzuruna suna ganin ta da ido ma'ana kamar sun ga mutuwa a fili yadda zukatan suka cika da tsoro yadda suke damuwa kai ka ce mutuwar suka gani a fili za a kai ta gidansu a rufe gidansu na ciki shine ka annama yusaqulu ila al-maut wa hum yanzuruna نعم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أننا لكم وتوجهون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتوجهون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وإذ يعدكم الله تلاوى الأمر كلوكة عند الله يكيمك الخير إحدى الطائفتين إلى جسكين تواضع بدابيو ko dai tawagar da ke kunshe da 'yan kasuwa da hannun jarinsu da sauran haja ko kuma tawagar da ke kunshe da dakaru waɗanda suka fito yaki to Allah ya muku alƙawarin lalle ɗaya ce an halakum ɗaya daga cikin su za su zama ta ku wa tawadduna amma sai ga su ku sahabbai ku mu da kuke tare da annabi kuna guratar anna ghayra zati ta takunu lakum ina ma waɗanda ba sa ɗauke da makami su ne za ku game da su wa yuridu Allahu an yuhitta al bi kalimatihi Allah ko yana son ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi saboda alkawalin su da yana zai taimaki gaskiya din shi yake so ya cika wa ya kafa a adabir alkafirin ubangiji kuma na son ya yanke kashin bayan kafirai ya zanto kun kun fara kansu. Shi ne manufarta ko kuma kuna so ku gaba da nan zan ayari don ku karɓi ganima a madadin dukiyar ku da kuka yi haka. sai ne liyuhiqqa haqqa ubangiji ya kaddara wannan haduwa ta ku liyuhiqqa haka haqqa domin ya tabbatar da gaskiya ya dora ta kan ƙarya wa yubtil al-batila domin ya lalata ita ƙarya din ya zanto an daina jin doriyar ta walau kariha al-mujrimun ko da ko mujrimai masu laifi wato waɗanda suka bodewa ta farkin Allah ko da sun ki sai hakan ta riga ta faru nan da Allah ke cewa bi kalimatihi kalmar Allah din nan shine alkawalin da yi da yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu ala din kullihi ma'ana Allah shine ya turo manzon sallallahu alaihi wa sallam da shari'a shine ya da addini na gaskiya domin ya ɗaukaka wannan addinin akan dukkan sauran addini shine a nan gurin yana so ya taimaki wato yana so ya taimaki gaskiya ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi a sakamakon alkawalin da yayi can cikin waɗansu ayoyin daban na cewa zai ɗaukar gaskiya din akan ƙarya وجعلتم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ كتنوا الأمر كا يعين تستغيثون ربكم كتي لمن نصر دبولون أبنجدن كو كتي روكنسا فاستجاب لكم سوء أبنجد يأنسى مكم wato bayan an riga an zo fili na badar kenan annabi sallallahu alaihi wa ya tabbatar cewa yaki ne za a yi kuma yanzu ba maganar ganima sai dai yaki gashi sahabbai ba su fito da shirin yaki ba ba makami tare da su kaɗan wanda suke da makami ba su fi mutum goma ba galibin su ma a ƙasa suke ba wanda yake kan doki ko kan rakumi adadin waɗanda suke ma hawa yaki ba su fi mutum biyar ba saboda haka haka suka zo sai annabi sallallahu alaihi wa ya ɗaga hannu ya fuskanci alƙibla yana roƙon Allah yana cewa Allahumma an li ma wa'atani Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam falan tu'bada fil ardi yana cewa ya Allah cika min alƙawalin da kai mun ya Allah idan har aka halakar da wannan yar tawagar da ke tare da ni to ba fa za a sake bota maka a bayan kasa ba ya Allah cika min alƙawalinka annabi bai gufe ba ya daga hannu sama yana wannan addu'a har sai da mayafin da ke kan kafadunsa ya faɗi sai Abu Bakar zai ɗauka ya mayar masa akan kafaɗarsa sa ce ka faka munake da suka rabbaka magiyar da kake wa ubangiji ta isa ka lalle ubangiji zai ansa maka ubangiji ba zai kyale ka haka ba to shine Allah ke cewa in tastajibuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman wato kuke ne kuke neman agaji daga wurin ubangijin ku annabi ya tsaya ne addu'a ko kuna cewa amin fastajaba lakum sai ubangiji ya ansa muku roƙon da annabi ya sai Allah ya ji ya ansa da ya ansa yace anni mumiddukum lalle ni zan karfafe ku zan ba ku agaji bi alfin min al mala'ikati da kwaya dubu min al mala'ikati cikin mala'iku murdafina masu bin juna ko murdafina ɗaya bayan ɗaya sun taho sun yi saiti kamar yadda wato sojoji ke tafiya ɗaya bayan ɗaya wannan shine alkawalin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam za a ba shi agaji na mala'iku dubu in mala'ika ɗaya ma ai mala'ika ɗaya ne fa aka tura kura kawmi lo garin mutane annabi lo ya garin ya ke shi fa ja'alna aliya ha sa laha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjin ko amma aka turo nan han mala'ika ɗaya daidai guda dubu kaga abin wato ba na wasa bane ba daga yadda makarantar zuwa nan gurin yana nuna mana tunda mun san sababin yakin badar ashe addinin musulunci ba takala yake ba sai an takale waɗanda suke fahimtar addinin musulunci a matsayin addini shajini wanda kawai ya zare takobi ne yana bin mutane ya faɗe wannan ya mayar da wannan bawa ba su fahimci addinin musulunci domin asalin gaskiya kaga su aka wa dukiyoyi kuma da suka fito ba faɗa suka fito ba me suka fito don su karɓi su amma sai waɗanda suka zo da dukiyar nan suka gudu sai ya kasance yaƙi ya ritsu su ba shi yanzu ko sun koma madina yadda mutanen maka suka fito sun bi su saboda mutanen maka sun raba goron gayyata ne gaba ɗaya aka ce kowa ya fito har in mutum bai fita wannan yakin ba fa kuma ya zanto yana da karfin fita ya ki fita sai da ya zanto ana yin kasida a zazzagi mutum a masa habaiki har karin magana laraba suke da shi suna cewa la fil iri wa la fil nafir wai wato kai wato kai ba ka ga ba ka ga dangi shi ne dai ma'anansa kenan ma'ana al'ir shine tawagar Abu Sufyan da suka taho da kayan kasuwanci annafir rundunar yakin da suka fito karkashin jagorancin Abu Jahal dan a zo a yaki to idan ka zanto baka can baka can wato baka da matsayi kenan cikin al'umma lalle ka zanto ko kana cikin ayarin na fatake ko kuma kana cikin waɗannan mazajen wanda suka fito yaki to in baka ɗaya daga ciki sai a ce anta lafil iri wa lafil nafir ko fulan lafil iri wa lafil nafir wato banzan bazara dai ba ta ga danga ba ta da a cikin kowa ya fito to da kowa ya fito mai rage annabi yayi yana tare da tawagar da yake ganin ba su kai rabin waɗancan kafirai ba ba sai addu'a ba ba sai kuma ya fice wurin ubangiji ba ya koma ya fice wurin ubangiji ubangiji kuma ya ansa masa yace anni mumiddukum bi alfin min malaikati murdati lalle zan taimako zan taimake ku da mala'iku ɗaya ɗaya har guda dubu waɗanda suke ababen bin juna to menene alakar wannan aya da ayar da ayar cikin surtu ali imran a can gurin an nuna taimakon da za a bayar na mala'iku dubu uku ne zuwa dubu biyar bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alatin min al kafin wannan ayar da cewa yayi wa laqad nasarakum allah bi badr wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun lil mu'minina alan ألن an أن rabbukum bi thalathati آلاف min الملائكة المسومين shin Allah ba zai iya ba ku agaji ba da mala'iku dubu uku musawwamina wanda kowanne ya sa alama da farin rawani a kansa sai ce bala ai Allah zai iya yin wannan in tasbiru wa tattaku in ma kuka yi juriya in kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokokinsa wa ya'tukum min fawrihim hadha kuma kafarai duk da haka suka ce su sai sun yake ku yumtidukum rabbukum bi khamsati alatin min al-mala'ikati musawwimin to Allah zai ba ku agaji da mala'iku dubu biyar mun da nuna kai ababen saukarwa daga sama to da haka anan gurin an nuna dubu uku zuwa dubu biyar a cikin surtu al-imran anan gurin an nuna dubu daya mun ko san cewa ma'anar ba ɗaya take ba sai bambanci tsakanin dubu da dubu uku da dubu biyar in ne ya ta ajiye ga dubu ɗaya ga dubu uku ga dubu biyar wanne za ka ɗauka ko ba ta faɗa sarba an da ma'ana da akwai bambanci da juna kenan to shi yasa waɗansu malaman tafsirin suka ce ayoyin da ke cikin suratu ali imrana wannan suna alaƙa ne da yaƙin uhudu shafi yaƙin badar ba wannan ayar da ke nan cikin suratul anfal iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min malaika wannan su ne suke da alaƙa da yakin badar da haka ba cin karo da juna a yakin badar an saukar da dubu a yakin uhudu fa an saukar da nawa dubu biyar dubu uku zuwa dubu biyar tun da dubu uku alkawalin farko ne sai kuma ka ce in sun yi asabar da takawa za a tara su cika nawa dubu biyar kenan ba sun karo wannan shine maganan farko ta malamai waɗansu malaman suka ce a a dukkan su suna magana ne akan yakin badar domin yakin uhud bai mala'iku ba su sauka ba ba mala'ika ɗaya da ya sauka a yakin uhud mala'iku sun sauka ne a yakin badar sai ya za ya hada dubu ɗaya da dubu uku da dubu biyar sai aka ce ai ayoyin da ke cikin surutu ali imrana suna magana akan cewa dubu uku da dubu biyar duk lokaci ne za a kawo su wannan tana nuna dubu ɗaya dubu ɗaya wannan alkawalin farko ne cewa anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati zan ba ku agaji na mala'iku dubu alkawalin farko ne sai kuma Allah ya danyi nuna mana zai iya karowa a san dubu din sai ce murdafina akan qira'an nafi' da yawa dalun fataha kenan wa fi murdafina dal yaftahu nafi'un wa an qubbalin yurwa wa laysa mu'awwala wa an qubbalin yurwa wa laysa mu'awwala ma'ana murdafina za a bi su da wani adadin dubu din nan so mun taba ne amma daga baya za a karo muku wato dubu uku har dai su kai dubu biyar ina faɗin kun fahimta kaga ba cin karo da juna kenan tsakanin ayoyin waɗansu malaman suka ce a dukkan su ku kyale su a yakin badar dubu wannan an ba su ba tare da sharadi ba amma wato ainihin dubu biyar kuwa cewa adadin ya kai dubu biyar wannan an ce da sharadi in tasbiru wa tattaku to da karshe ku ba a samu asabar din ba ba a samu a takawa ba da haka sai aka kyale a dubun kan wancan yana da sharadi da an samu asabar wata kawa da adadin ya karu tunda ba a samu asabar wata kawa ba wannan na dubu din ya isa kuma dai an samu cin nasara dai a wajen yaki ma'ana dai wannan dan ka hada alaka tsakanin wannan ayar da ke nan da waɗancan ayoyi na cikin suratu ali imrana dukkan su dai suna magana ne akan yakin badar domin can ma Allah ta wala kad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla kaga sunan badar ya fito karara fatakullaha la'allakum tuflihun sai sai in taqulu iz din nan ai zarf ne wanda ya kamata ya zanto muta'alliqun bima qablahu menene ma qablahu wa huwa an-nasr nasarakum Allah bi badrin mata iz taqulu lil mu'minina alan yakfikum an yumdaku rabbukum bi salati alakum la tusyriku da haka sun fi dacewa da cewa gaba ɗaya a yakin badar suke a yakin uhud ko mala'ika ɗaya bai farka to Allah ce zai taimaka musu da mala'iku har guda dubu murdafina kuma za a iya bin su da wani adadin daga baya su ƙaru har su kai dubu biyar talatin وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما جعله الله wannan agaji da Allah ya sanya shi ba fa dan komai ya sanya muku wannan agaji na har mala'iku dubu ba illa bushra sai dan bushara a gare ku dan ku samu nutsuwa ku fita wajen yaki da karfi walitatma inna bihi qulubukum kuma domin zukatan ku su natsu da wannan adadi da Allah ya kawo muku an gane ku dan zukatan ku su natsu ku gane cewa kuma man nasru illa min indillah nasara ba ta zuwa daga wurin kowa sai daga wajen Allah inna Allah azizun hakim lalle Allah ta'ala shine aziz wato wanda yake mabuwayi ba abin da ke gagararsa hakim sannan mai hikima a cikin al'amuransa وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام galibi idan aka ce gobe za a fita yaki kuma kasancewa shirin abokin adawarka ya fi naka dole ka kwana cikin tsoro kuma galibi idan mutum zai kwana cikin tsoro zai kwana ba zai iya yin barci ba amma dan Allah ya kore wannan tsoro daga cikin zukatan tun tunda kan baya ya nuna yadda suke jin tsoro yajadunaka bil haqi ba da ma bayyana ka annama yusaquna ila al mauti wa hum yanzurun dan jin tsoro kai ka ce ga mutuwa za a kai ta wurin su dai yadda suke jin tsoro ka to dan Allah ya kore ne wannan tsoro daga cikin zukatan su dare na yi wata garin da za a fita yakin badar sai Allah madaukakin sarki ya lallabe su da barci shine izu zakikum nu'asa ku tuna lokacin da ubangiji ya lallabar da barci ko kuma gengedi tare da ku dan ya sa hankalin ku ya kwanta daga wancan tsoro kar ku kwana da tsoro dan in ka kwana da tsoro kila wannan sai ta sa ka samu faduwar gaba ma a'a har ma a ci nasara a kanka ka sare ka karaya da wuri to amma in ka kwana ba tsoron sai ya kasance ka samu karfin fuskantar abokin adawa ne izu ya gaci kuma nu'asa ku tuna lokacin da ubangiji ya lallabar da barci ko kuma gengedi wato gare ku amanatan minhu dan ya sa ku samu amintuwa daga jin tsoro da ya lallabe san ku wa yunazzila alaikum as sama'i ma'a kuma ku tuna yadda ubangiji ya saukar da ruwa filin badar wurin akwai rairayi akwai yaki da yawa kwarai da gaske to kuma fada akan yaki ba zai dadi ba kamar fada akan bako domin fada akan bako ne kafar ka za ta tabbata in kai tsayuwa irin ta mazan fama ba za ka zame ba amma idan ka taka yaki sai zame da kai to sai Allah ya saukar da ruwa daga sama don saboda kasa ta kame da juna kai da in ka taka ba za ta zame ba in kai tun bai akan doki doki ba zai zame ba shine wa yunazzila alaikum minas sama'i ma'an sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa na musamman daga sama daga gare shi li yufahirakum bihi dan ya tsarkake ku da wannan ruwa idan an samu waɗansu suna bukatan su yi alwala ko kuma idan an samu wani ya kwana da mafarki yana bukatan yayi wanka wa yuzhiba an wato wa yuzhiba an kudu shaytani domin ubangiji kuma ya tafiyar da rijin shaytani wato wasu wasan da shaytan ya jefa a cikin zukatan ku waliyarjuta ala qulubikum kuma ubangiji yayi haka domin ya daure zukatan ku ku samu yaqini zukatan ku su daina raurawa su tsaya wuri ɗaya tak wa yusabbita bihi al-aqdam kuma domin ya tabbatar da kafafunku ta yadda in kuna taka kasa kasa ba ta zamewa duk wannan a sakamakon saukar ruwan sama kenan ma'ana ni'imomin da Allah ya musu a yakin Badar suna da yawa kenan dan dai gashi Allah ya turo musu da me mala'iku annimu biddukum bi alfin min al-mala'ikati murdatina sannan kuma daga baya ga me idh yughashikum an-nu'asa amalatan min gingidi da ubangiji ya sa musu ko barci wannan ba ba ce ta biyu sannan a karo na uku ga ruwa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama in ruwan idan ya sauka menene amfanin sa li kun bi farko dai ya isa ruwa ku samu wanda za ku sha ku samu wanda za ku yi tsarki ku samu wanda za ku yi alwala wa yuzhiba ankum rijza shaytani kuma domin ubangiji ya tafiyar muku da wato waswasin da shaytan ya jefa muku a cikin zukata to wannan tafiyar da waswasin shaytan da yake da alaka shin yana da alaka da saukar da ruwa ko kuma yana da alaka da barci ina fatan kun fahimta menene alakar ta tafiyar da rijin shaitan daga cikin zukata to dan suka ce wannan yana da alaka da barci idan muka ce yana da alaka da barci sai mu ce to tsoro din nan da suka yi shi ne rijin shaitan kenan a sakamakon barci yuzu hudu an kuma rizqi Allah ya tafiyar da me wasu wasan da ke dan yaje cikin zakatan ku idan ko mun ce wannan yana da alaka da ruwa dan Allah ya tafiyar muku da dattin shaytan daga jikinku. ku sai ya zanto kamar da wadan suka ruwaito daga cikin malamai nasira cewa cikin sabai akwai wanda ya kwana ya yi mafarki wato gashi yana bukatar yin wanka babu ruwa to sai Allah ya kawo ruwan sama kaga yuzu ba an kun rizqi tun da mafarki idan mutum ya yi. irin na kusantar mace dama daga shaidan yake karara kamar da annabi bayyana cikin hadisi ka bi yuzhi ba an kun dukkan shaytani ai bi inzalil matar alaikum wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma yana daga cikin amfanin da ruwan da zai dan Allah ya tabbatar da kafafun ku akan kasa dan saboda kasa za ta game da juna ba za ta rinka zamewa da ku ba in kun taka sai يطيع ربك إلى الملائكة أني معكم فصدقوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة تنوى الأمر كا أبن بأبن كي تيين وهي يكيين أمرنين مسمى إلى الملائكة زواج ملائكو يكيد أني معكم ya ku mala'ikuna ina tare da ku duk inda za ku ma'ana ina tare da ku da jina da ganina da kiyayewa ta ina kallon ku in ga umarnin da ne muku kun yi ko ba ku yi ba da haka sabbitul ladina amanu ku je ku tabbatar da mummune a fagen fama kar su tsoro kar su gudu ku je ku kara musu kwarin gwiwa shine sabbitul ladina amanu shine wani sahabi ke cewa na dauki takobi na bi wani kafiri zan sare shi da takobi nan kawai sai na ga ya faɗi a gabana ga kuma jini na zuba a fuskarsa na yi waya na ba wanda ya sare shi da aka gama yake yake tambayar annabi daga abin da ya faru sai annabi ke ta zalika madadin min as-sama'il ula wannan adadin sama ta farko ne na malaka kaga yanzu tasadduqul na amanu fa ulqi fi qulubil na kafar ru'ba da sannan zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai fadribu fawqa al-anasi dan haka ba abin da ya rage sai ku yi ta saran fawqal anaki saman wuya ma'ana ku yi ta fulle kawuna wadribu minhum kull banan kuma ku yi ta saran kowace gaba kuka samu dama wannan duk Allah ya karfafe su saboda sun fito suna jin tsoro suna da ta bukatar a yi ta musu wannan lallacin ku yi kaza za a yi muku kaza an ba ku kaza an saukar da ruwa an kawo agajin malaku duk dai za a kore tsoro daga cikin zukatan to wannan sai ke nuna kulawar Allah subhanahu wa ta'ala game da bayinsa mummunai matukar mummune za su yi da'a ga Allah su yi da'a ga manzon sallallahu alaihi wa sallam yi na yi bari na bari to ubangiji na iya ba su adabi ya dora su akan al'ummar da ba ta tsammanin za su yi nasara akan yaya za a yi ko a mafarki ka ɗauka cewa sojoji ɗari uku da goma sha biyar ko sha bakwai su suna nasara akan soja dubu a wajen yaki tare da cewa ɗari uku da goma sha biyar ko da sha bakwai ɗin nan ba dukansu ke da makami ba masu makami ba su mutum goma ba waɗancan ku kowa ga makami ga ma safaya an aji idan wannan ya lalace a ƙarshe wannan sun fito ba da mata masu yi haka ana zuga su cewa lallai sai an yi balbalin bala'i to amma tare da haka ubangiji subhanahu wataala ya taimakawa bayan sa mummune da irin wannan ababe da suka gabata a baya sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannan zan zan jefa tsoro a cikin zukatan kafirai fadribu fawqa al'anaki ko da ku ta saran kawunan su in kun gamu da su kar ku tsorata wadribu minhum kull banana ku tare kowace gaba da kuka samu dama dan ku kare addinin ku ku kare dukiyoyin ku ku kare martaban ku da Allah ya ذلك بأنهم جاءوا الله ورسوله ذلك abin nan da aka ambata a baya na irin wannan ɗanɗana kuɗa da za a yi makafarai bi annahum saboda su kafarai din nan sa kullahu wa rasula sun saba ma Allah sun saba ma manzon sallallahu alaihi wa sallam wa man yushaqiqi Allah wa rasula dukkan wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzansa kuwa fa inna Allah shadidul iqab to ya sani Allah mai tsananin ukuba ne a gare shi yamma ya umarci bayi su yi wa mutum ukuba ko kuma ya saukar da ukubar daga sama Allah na iya kowane irin da cikin wannan ma'ana dai kafare da aka ce a a ko yaƙe su ku yi musu kaza a filin badar da sauran inda mamane suka yi yaƙi din nan ba wai kun ba ne abin da kuka yi musu kun yi musu ne da umarnin Allah ubangiji ya halicce su ya ba su lafiya ya ba su ji ya ba su gani tare da kwakwalwar tunani ya saukar musu da ruwa ya fitar da tsirrai kuma ya turo da manzo ya ga manzo na ku suka ce mun ki yana da dama ya musu ukuba ukuban nan in ma ya saukar musu da azaba daga sama in ma da zaimin ta kubbunan kuma mun da haka ku da kuka je kuka far musu ba kun far musu bane dan maslahar kanku kuna ansa umarnin wani ne umarnin Allah wanda ya halicce ku ya halicce dukkan wanda ya cikin kewayenta yana cikin cycle din kasa sai ya kasance in ya ci amanar ta za ta kama su sai masa hukuma da harbe shi ta tsere shi ko ba sai ta yi zalunci ba to ina ga wanda ya halice ka yi baka lafiya ya kula da kai tun kana jariri a ciki ya fito da kai sannan ya ce ka bauta masa kaki kuma idan ya yi hukuma sai ya ce hukumar na zama zalunci kaga duk masu sukan musulunci da cewa addini ne na fada addini ne na rigima abin da yake jawowa sun jahilci musulunci abin da yake jawowa da dama daga cikin abokanan maganan su su musulmai kuma ba ta san irin hikimomin da ke cikin jihadi ba me yasa ake yin jihadi shin ganin damar mummuni ne kawai yace je jihadi ko umarni ne na Allah kaga umarni ne na Allah to da irin wannan ne zaka gamsar da su kuma ka fahimci cewa rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yana yada musulunci shekara 23 goma sha uku a Makka goma kuma a Madina yaki nawa Annabi ya fita yaki goma sha uku waɗansu suke goma sha biyar to kenan idan ya zanto ya yi shekara ashirin da uku yana wa'azi ko da zuwansa da musulunci har ya gama gaba daya ya yaɗa shi ya koma ga ubangiji ya kasance yaki goma sha uku ya yi ashe wannan ya nuna ba manufar musuluncin ba ne ba fita yaki don idan ka dawo a shekara ɗaya ma za ka iya fita su goma sha uku za ka iya kai hari su ashirin da shekara guda amma sai kasance su goma sha uku ka shirye yaki duk sauran lokutan da yake fa'afu wasfahu hatta yati Allahu bi amri fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba duk sauran abin da yake kenan khudh al-afwa wa amur bil urfi wa arid an al-jahili duk sauran shekarun abin da yake kenan yi musu rangume yi musu afwa yi musu mu'amala mai kyau har ma mutum ya laifi annabi a sahabbai su ce a je a fille masa kai annabi ce ku kyale shi kila a hankali a hankali zai gyaru har idan mutum ya bada kalmar shahada idan mummuni ya je ya sare masa kai aka ce me yasa yace a ah, ya faɗe ta ne dan ƙarya sai Allah ya masa rawa kazalika kuntum min qablu kuma Allahu alaihi kai ma da haka kake Allah ya maka ni'ima yanzu me yasa ba ka wani hanzari ba in ma da ƙarya ya faɗa ki alaihi ko da ƙarya mun yi kalmar shahada to ya riga ya sun daga takobin ka kenan ashe wannan sai kin addinin na afuwa ne addinin na rangome ne amma duniya ce ta yi hasara da ta kasa fahimtar addinin yanzu in duniya tana so ta gane babban hasarar da ta yi ta dukufa ta karanci musulunci sai ta gane a ce da jin rayuwar banza aka yi rayuwar sharholiya aka yi su kuma masu sukan addinin ce addini ne na faɗa addini ne na rigima su ne za su kafa kungiya a su don baiwa kare kariya ba akwai kungiyoyi ba wanda suke kula da hakkin dabbobi in an yanka mage su kai ka kotu in ka kashe kare su kai ka kotu a ɗaure ka saboda me ka kashe kare suna ina aka kashe musulmai ba adadi a Somaliya? suna ina aka kashe musulmai ba adadi a abin da a Bosnia suna ina aka kashe musulmai a Philippines da sauran wurare na duniya duk kila ba a samu kungiyoyin ba da kariya ga dan adam ba sai ya kasance akwai kungiyoyin bayar da kariya ga kare da mage da alade cewa lalle a kyale alade ya shakata in ka daure shi ka da shi sai an kai ka kotu wani ne contradiction ne wannan duk da walwala da karfi ya kare adam in ka ji sun ce kungiyoyin yancin dan adam yancin bil adama to bil adam din wanda ba musulmi ba amma ba musulmi a cikin wannan ajandar saboda haka wato sun fi mu baki ne sun fi mu wayo sai su zagi addinin mu bayan su ne suke da abin zagi sai su kushe addinin mu mu ko yanzu lokaci ne kamata da fito mai tsallar addinin mu ta hanyar faɗi ko da za ka yi maganar yaki kar ka yi ta kawo maganar ta gobe faɗi hikimomin da ke cikin yaki da dalilin da ta ka haifar da yaki domin dai duk wanda aka taka ko aka zubarwa ya yi ce shi ma zai taka zai zubar zalunci ko adalci yayi adalci ba zalunci ba in yi ne ko ragonci ne ko abuwa ce abuwa ce ta ce ganin dama to amma wanda haka kawai ba taka ba a zubar masa bai je kai hari ba akwai babban azalimi irin wannan to kaga duk inda musulunci yake yaki yaki sai kaga sababban asali an riga an zalunci musulunci ne sai a sa musulmai su tashi rama wannan zalunci da aka yi musu to amma waɗanda ba su fahimci musulunci ba su ɗauka a musulunci kawai yana faɗa ne to ba haka al'amari yake ba Shi ne Allah ke cewa fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne na yin hukuma ko ya so ko da ya daga sama ko ya umarni ba yi maka hukuma sai ce me zalikum maruhu wa anna lilkafirina azaban zalikum fazuqu zalikum abin nan da aka ambata gare ku ya ku kafare fazuqu ku kure ku dane shi na azaba ma'ana wannan abu da Allah ya tanada wato na azaba ko dandane ya ko kafare a nan gidan duniya wa anna lil kafirina azaban nar sannan kuma na tabbata da kafirai azaban nar azabar wuta a lahira dalilin ya ayyuhallazina amanu idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum adbar

الله ومأواه جهنم وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني إذا لقيتم الذين كفروا إذا كنتم هتدا وطن سوى كافرك سكبجري مع الله أفيلين ياكي zahafan ya zanto kun kusanci juna da su kun gansu sun ganku fala tuwalluhumul adbar kada ku ce za ku juya wa man yuwallihim yawma idhin duburahu wanda duk ya juya musu baya yawma idhin a wannan rana ta haduwa da su ya juya musu duburahu ya juya musu dubararsa ma'ana ya gudu dan ya gansu to yana da laifi illa mutaharrifan liqitalin sai wanda ya kasance ya kauce ne liqitalin dan dabaran yaki an biyo ka sai ka dan ja da baya irin ja da bayan da rago yake lokacin da suke karo guduwa zai ko kara da marayi to illa mutaharrifan liqitalin kenan aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma ka gudu ne dan ka je ka taru da wata tawagar ka ka yan uwanka mummune dan yana daga cikin dabarun yaki babban rundunar ta tsaya nan sai a samu mutum bakwai ko takwas yan nan fada su je su kano fada ko in gan wanda zai ku dauka ta su kadai ne sai kun taho sai a muku kofar rago to su ku da sun tsokano ku sai su gudo a bayan su dan su zo su hada da yan uwansu dan a sa ku a tsakiya to irin wannan gudu da mummuni zai yi lokacin da ya tono fada a wurin kafare dan ya hadu da yan wasa mummuni shi ma babu laifi a kansa shine illa mutaharrifan da itana sai mai zamiya ko mai kaucewa wato domin dabarin yaki aw mutahayyizan ila fi'a ko wanda yake guduwa zuwa ga wata tawaga in ban da waɗannan guda biyun duk wanda ya gudu a wajen yaki faqad ba a bi min Allah hakika ya dawo da fushin Allah wa ma'awahu jahannam koma makomarsa ita ce jahannama wa bi'sal masir kuma tur da makoma in ta zanto ita ce jahannama saboda haka gudu a wajen yaki yana daga cikin abin da annabi yace Asaba sabul mubiqat yace ijtanibu Asaba sabal mubiqat ko ne santi ababai guda bakwai masu halakarwa abu na farko al-ishraku billah abu na biyu asiru. abu na uku qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq abu na hudu aklu mal riba abu na biyar aklu mal yatim abu na shida at-tawalli yawm az-zahab abu na bakwai qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat waɗannan ababai guda bakwai suna halakar da dan adam to amma yauke ne gudu a wajen yaki ke zama laifi akwai lokacin da baya zama laifi idan mutum ya gudu shine idan ya zanto kafirai sun fi ninkin ku biyu bi ma'ana ko ashirin ne kafirai hamsin ya halatta ku gudu babu komai amma inda za ku tsaya har ku yi shahada to wannan ya fi falala dan saboda sun ninka ku haso biyu da a kai amma idan ya zanto ko ashirin su ashirin ko ko ashirin su talatin duk bai halatta ku gudu ba ko ashirin su arba'in bai halatta ku gudu ba saboda haka idan kai tsaya karatun kafirai guda biyu su tare ka auna lungu bai halatta ka gudu ba amma in kai uku ya halatta ka gudu wannan ka'idar guduwa wajen yaki. in sun ninka sama da ninki biyu to ya halatta a gudu ninki biyu abin da ya biyo baya bai halatta a gudu ba to kaga wancan kenan wannan ana hararo shi ne can cikin ayoyin da zamu karanta nan gaba al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين bi الله والله مع الصابرين idan an samu ɗari za su rinjaye ɗari biyu in an samu mune dubu za su rinjaye kafare dubu biyu kenan ya nuna duk mutum ɗaya zai iya fuskantar mutum biyu in sun kai uku ya halatta ka gudu amma in biyu ne bai halatta ka gudu ba shine ka'idar gudu a wajen yaki wannan kenan sai sauran bayanan da yake da alaka da wannan sai mun zo kan wancan ayoyin abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Ba zai amfani shi ba shi ne kam. Matuƙar yana nan a rigansa lokacin da aka ce shi an kace shi yana matsayin kafiri kenan. haka ma ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa likafani ba ba za a yi masa binnewa binnewa irin binnewa da ake wa musulmi ba amfanin kashe shi dan yana komawa ne zuwa ga sauran musulmai dan a tsare musu imanin su inda a ce wani zai rinda kyale shi wani sake rinda kyale shi to da waɗanda suke masu raunin imani sai su bar addinin gaba daya amma duk wanda ya san in yayi rinda za a kashe shi to ba zai bar addinin ba dan gashi an kashe wani a gaban sa ya gani amma shi dai wanda aka kashe din ba wani amfani da ya samu

saboda zaka zaka zaka ansa ne abin da ake kirawa a sauran duk zaka maimaita irin abin da mai kiran sallah ya faɗa abin da nake nufi babu wani sabon abu da zaka faɗa lokacin da aka ce as-salatu khairun minan nawm duk kalmomin da ake hikaitowa cewa in mai kiran sallah ya ce as-salatu khairun minan nawm galiban su ijtihadat ne na malamai na'am da tambaya da malam ya ce shine yayin da sun da suka yi da sai shi kawo wannan yayi kuskure wani tasbihi cikin sallah baya sa ka sarayar yadda raka'a da don tasbihi an yi sabani shin mutahabbi ne yin tasbihi ko kuma wajibi ne zance mai karfi shine tasbihi wajibi ne amma kasancewar abu wajibi ba shi ke nuna in baka yi shi ba ba ka da sallah barin abin da yake wajibi ɗaya ne daga cikin biyu in ma ya to ka bar da mantuwa to wannan babu komai a kanka in ma ka bar da ganganci kuma bayan wajibcin sa ya tabbata to wannan kana da zunubi ne amma ita ruhin sallar ta yi ba a cewa ba ba yanzu misali kamar ikama ne ni ne sallah ban yi ikama ba ta ce sallah ta ba amma na yi laifi na bari ikama zai ikama ba da cikin rukunan sallah amma da ake ban yi fatiha ba da gangan kaga ba ni da sallah dan fatiha rukuni ne cikin rukunan sallah da zan ki ruku'i da gangan ba ni da sallah dan ruku'i rukuni ne daga cikin rukunan sallah amma wancan ku tasbihi a bisa da ra'ayin ma da ke cewa wajibi ne kaga ko mace tsakanin wajibi da rukuni yanzu ko da cikin hakkin mace za a ce ma ga rukuni guda nawa na farko ihrami na biyu shi ne a tawaf na uku sa'in bai na safa wal marwa na shi ne me wa qufu bi arafa to waɗannan duk rukunai ne amma za a ce maka kuma ga waɗansu ababe wanda suke wajibai na aikin haji wajibi ne mai aikin haji ya sanya tufafin da suke masu kaza masu kaza inda za ka zo ka sanya tufafi din kake to wajibi ka sanar amma aikin hajin bai rushe ba sai dai kai fidiya dan saboda ka yake wannan gurbin saboda wani babban tsakanin abin da yake wajibi a cikin ibada da abin da yake rukuni dan haka tasbihin da ya bari wannan baya sa har ya sake raka da ya bar tasbihi a cikin ta kuskure Allah ta tayi asalin ta wannan tasbihi da ya bari kuma wannan wani abu ne daban bai kawo rushewar sallah ba su yana nan ba abin da ya lalata auren su. dan ma'aurata sun taɓa yin wata rayuwa ta banza a ta zina wannan ba shi kinon da in mutum ya aure kuma baya da auren ba musamman shi wannan wanda ya ambata cewa ita ta yi zina da wani daban shi kuma da wata daban wannan bai shafi auren su ba ko bai kamata dan adam ya tona wa kansa laifi ba dangane da ya tona kansa asirin abin da ya baya ba ubangiji ala baya son mutumin da zai yi laifi a koye kuma ya zo ya bayyana an gane ko duk da cewa wani mai wani mai tunani ya dauka cewa a to ai da mutum ya yi laifi a boye boye gara ma yayi a fili dai idan kai a boye ai ya zama munafici kenan ka je a boye kai kaza ka fito fili kuma ka zama salihin bawa wannan ya zama munafici kenan ba haka bane ba Allah ta sallam ya nuna bayyana laifi ba shi kansa laifi ne bai zaman kansa bayan laifin saboda lokacin da kake bayyanawa talla kake yi da abin cewa ya jama'a ku zo ku yi koyi da ni kamar kana so jama'a taron masu wannan ya zanto ya yi yawa kenan shi yasa ita shari'a abinda kai a koyi ba ta kawai idan ka fito ne za ta maka horo in kai a koyi ba ruwanta da kai tsakaninka da ubangijinka to dan haka mutum ne ya yi wata rayuwa ta da ta bai kamata ya zo na kai towa matarsa ba duk yadda zan yi daɗi ko ita ta yi wata rayuwa da mara daɗi bai kamata ya kai to wannan ba dan wannan zai sa su duka kuma zanto ba ba sa ganin mutuncin juna kuma nan gaba ba za su amince wa juna ba ko unguwa da take sai rinka zargin ta ko asibiti ko ta je ba ta lafiya in ta ce ba ta zo sai cuta ta ga dama da nan ba da kanta ma ta bani labari wata hidda ta hidda min ahliya kenan ba dama za take yi to yanzu kuma ta je ta dade a wuri kaza kin dawo kanki zargi kenan kai ma ko wani wuri kaje ko kiyamul lail kaje ka dawo ba ka dawo sai karfe uku ka zo ba ka son ka bayyana da kiyamul lail kaje dan ka son ka yi riya sai ta su hume ka cewa dai mai yiwa kila ada ila sirati al ya koma a can zangonsa na farko to da haka bai kamata mutum ya tona a kansa a ba sai ya gifari tsakaninsa da ubangiji Allah ya yafe masa na malamai suna bayani dangane da shan magani da mata ke yi don saboda hana zuwan jinin al'ada ko kuma wanda za a sha domin a jawo shi ya zo kafin lokacin su yi kowane ɗaya daga cikin waɗannan mace bai halatta ta yi ba sai da izinin mijinta in miji ya ba ta izini ta iya yi in ba ta da miji ko wanda ba ta neman izinin kowa za ta iya yin kayanta to sai dai a binciki likitoci likitoci na bayanin cewa shi wannan magani da zai dakatar da jinin al'ada har zuwa wani lokaci yana haifar da cuta a cika. bincike ya nuna daga baya bayan nan cewa yana haifar da ciwo na kansa saboda ga akwai matsala kwarai da gaske da haka bai halatta ba mutum ya yi amfani da maganin da zai haifar da wata cuta ya kamata idan za a yi amfani da magani kowane irin magani a nemi shawarar likita domin likita so ne ahalar zikiri a bangaren magani Allah kwace fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna to a bangaren kiwon lafiya da likita ne a halin zikiri ba liman zaka je limamin juma'a ko kansu sai dai ya karanta wancan abu kuma juma'a to dan saboda haka sai a kiyaye kwarai da gaske asalin magani in ba zai haifar da cuta ba to ya halatta mace ta yi amfani da shi da izinin mijinta in ko ba ta da miji ma'ana za ta yi amfani da shi ba ta neman izinin kowa in ko zai haifar da cuta bincike ya nuna haka to ya kamata a nisan shi na'am sunna tare da alkur'ani sai kasance a lalata ta warware zai ci gaba da rike shi zai je farbe zai je to sai ka yaya da shi kenan ba ba kan ba ba wani ko kan ka asalin maganan wajibin cewa ba a taba alkur'ani sai da alwala magana ce da malamai suke sabani a kanta akwai malaman da ke ganin wajibin dole sai da alwala zaka taba qur'ani akwai wanda suke ganin a'a in dai ka kubuta daga babban kari ma'ana ba janaba tare da kai mace ba al'ada tare da ita ba jinin biki tare da ita wannan sune babban kari matukar ka zaman ka tsarkaka daga babban kari to karamin kari kamar bauli ko bayan gida ko tusa wannan baya ana ka taba alqur'ani akwai ma wanda suke ganin matukar kai musulmi ne ya halatta ka taba alqur'ani dan kafirai su ne aka ce na kai ko mummuni ba na bane fadiri ne Allah ya ce ya yi na ayyuhal ladina amanu innamal na najasun to kaga mafhumul mukhalafa na wannan ayar mu'mine sun zo mai kenan sun zama to tsaka ku kenan kuma annabi ya faɗa cikin hadisi ce al mu'minu la yanjus mummuni baya najasuwa mummuni ba na najasa bane har Abu hore na wata ranar janaba ta kama shi sai ya gamu da annabi a wani titi cikin titi nan Madina da Abu hore na ya hango annabi daga nesa sai ya boye bai da annabi ya gaishe ba a ce jaraba ce da ke sai je wanka sai zo annabi sai tazo na ganka kuma sai na gaban ganka ba ka boye ina ka shiga yace a daga na ba ce jikina sai na ji ba na san ka wannan hali sai ce subhanallah almu'minu la yanzus yace yo me na gudu a cikin wannan al'amari subhanallah kana ta'ajjuban ma'ana annabi ya faɗi kalmar subhanallah dan yayi mamaki me yasa abu da haka ai mumuni ba da tisa ne ba kai karan kanka da yanzu akwai wajibin wanka akan ka amma jikinka ai ba na tisa bane ba wannan tambayar tana da muhimmanci ganin wata da asubahi baya hana a ganshi da yamma su abin da kwakwalwar su ke ce musu shi wata idan ya fito da asubahi shi da rana wa riga wani fitowa shi ya ga da fitowa kenan ko to gashi da asuba to ta yaya aka yi kuma wato kaga kenan dole ya riga ta faduwa yaya za a yi har rana ta zo ta wuce shi ta faɗi sannan ko muka sake ganin shi da yamma kun fahimci wannan rana ta wata ne da rana fitowa to tun da riga da fitowa ya kamata ya riga ta zuwa yamma mu ko mun san a yammacin da ake ganin wata ka'ida ta rana ta faɗi ake ganin watan kuma ya kullo ita tana kan kasance yana nan gurin wanda yana da riga ta riga ta faɗuwa kenan to sai suka ce tunda ya riga ta fitowa kamata yi riga ta faduwa bai kamata wato ainihin ta riga shi faduwa ba wannan dalili ne na hankali ba na shari'a bane ba aya ba ce ba hadisi bane tunani ne na dan adam zai iya yin daidai zai iya amma Allah ya nuna mana hanyar rana daban hanyar wata daban للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سارق النهار wa kullum fi falakin yasbahun ba كل kowane kullun kaga anan gurin كل al كل ne القمر والشمس في min يسبحون qamari wash fi falakin su titin sa yake daban titin rana daban titin wata daban ba sa cin karo da juna su yi karo hanyar kowanne daban take ina ba ta fahimta hanyar kowa daban take babu yadda za a yi su hadu da juna balantana ka ce idan wannan ya riga zuwa wani zuwa akwai mamaki kwarai da gaske kuma ubangiji ya bamu labarin rana dai tafiya take wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz alim ita rana tafiya take a ina kuma inda aka bamu shi kuma wata tafiya yake ita rana ba ma tafiya ba gudu domin shi shine gudu tajri li mustaqarrin laha a guje suke tafiya zalika taqaddaru al-aziz al-alim to wata kuma shi ma guduwa yake yi wallahu a'lam saboda haka dai mutum ya daina kwatanta abu da hankalinsa ganin wata a yamma da asubahi baya ana kuma a ganshi da yamma maganar da suke cewa ganin wata a asubahi shi ke ana a ganshi da yamma wai in wata mai kwana talatin ne watan zai koyi kwana biyu ba za a ganshi da asuba ba sannan ya fito a yamma in mai kwana a shirin ne zai koyi kwana ɗaya sannan a ganshi da yamma magana ce ta malaman ilimin taurari ba qur'ani bane ba hadisi bane ba maganan malik bace ba shafi'i bane ba abu hanifa bane ba ba ɗaya daga cikin mazhabobin nan guda hudu da ya kawo wannan maganar ba za ka ganta ba a halari ko a ikmawi ko a askari ko a risala ko a muktasar khalil ko a cikin mudawwanatul kubra ba inda za ka je ka ga wannan babu magana ce ta malaman ilimin tauraro binciken sai nuna musu haka kuma wannan bincike ana yi ne ta fuskar a kwatanta kaza da kaza kaza ya faru kila ya faru sau daya a shekara kila ya faru sau biyu kila ya faru sau daya a rayuwa gaba ɗaya bai sake ba mai tuwa ba wannan ba a mayar da shi ya zanto ka'ida ta ibada da take bimbintuwa a kowace shekara ba zai yiwu ba lalle duk abin da zai faru ga shekara mu abin da aka yi rafsan mu da huci shine al-hilal kawai yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj annabi kuma yace idza ra'aytumuhu fa'tiru wa idza idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru in kun ganshi ku yi azumi in kun ganshi ku aje duk al-hilal ake magana to al-hilal din nan da annabi ce in kun ganshi bai ce ba in kun ganshi da safa ba za ku ganshi da yamma ba in kun ganshi da yamma ba za ku ba wannan maganar gaba daya

za a ce haramun ne zan zanto sadaka ya zama haram ba zai zama haka kamar yadda haram baya zama nan ta ba kuma dukkan abu ba dukkan abu na haram bane ba za ka ce kuma ko aiwatar da shi ko kuma yin amfani da shi ta wata hanya kuma ya zanto haram ta iya wa haram ta wata hanya ba bai zama haram ta wata hanya ba yanzu zinari haram ne namiji ya sa ya yi tufafi na zinari a cikinsa to amma haram ne ya zai haram ne ba saboda haka da at-tahrim da najasa wannan hukuncin su daban-daban abin da suke cewa kullu najisin haram amma wa laysa kullu haramin najisa dukkan abin da aka ce najisa ne to sai kaga haram ne amma ba dukkan haram bane kuma ke zama najisa saboda haka idan an ce abu kaza haramun ne ba za ka ce wasa da shi ba da farko sai a tambaya wannan sai dai a yi magana kan hukuncin wasa umuman ko da menene ina ba da kan ban ga da ne ba ta tafi ne sosai malamin da yake cewa shi dan wata ya fito a yamma a da safe da suwa ba za a ganta a yamma ba da aka yi gina ya gina wato hukunci kan wannan yake daukan azumi in za a bin sallah ko ba za a bi ba za a yi da sallah yanzu abin da ya kamata a wayar masa da kai <laughs> kuskure kuskure kuma kowa na cikin sa da diloli ku nauni girma alhamdulillah fasi mai fasi wanda kuma da da fasa. da ya da kuma. Shugaban littafin albar